matsalar tsaro da ta bakin haure da matsalar canjin yanayi na kan gaba a yau a jerin matsalolin da ke mai da hannun agogo baya a ayyukan ci gaban kasashen duniya musamman kasashe masu tasowa dalili kenan da kungiyar tarayyar turai ta ware miliyan hamsin na euro domin tallafa wa kasar nijar ta fuskanci waɗannan matsaloli I really uh, would like to, to, to invite our uh, services, our ministry work together Kwamishinan kungiyar EU e mai kula da hulɗar ƙasa da ƙasa da ci gaba, Mr. Mimika Novel ya ce jami'anmu da ke Brussels ne uh, suke su haɗa gwiwa da Nijar, domin tafiyar da ayyukan uh, wannan shiri. Saboda haka muna jiran shawarwari na zahiri daga ɓangaren su dangane da bukatun wannan ƙasa a fannonin da shirin ya kunsa uh, ta yadda za mu gaggauta fitar da waɗannan kuɗaɗe a fara aiki a kan lokacin da aka tsayar kamar yadda mataimakiyata ta alkawalta muku a ziyarar da ta kawo Nijar a watan Satumba da ya gabata. Uh, for Niger, this is what was announced by, by uh, Vice President of the Commission uh, visited Niger in September. Ƙungiyar ta EU ta ƙara keɓe wasu kuɗaɗen na daban domin fannin walwalar al'umma. Uh, ladies and gentlemen, I'm so happy to uh, sign this agreement providing uh, this year an extra uh, 36 million euros Kwamishinan kungiyar EU mai kula da hulɗar ƙasa da ƙasa da ci gaba ya ce, Jama'a maza da mata da ke wurin wannan biki ina mai farin cikin saka hannu akan wannan yarjejeniya da ta kunshi miliyan 36 na euro domin karfafa ayyukan kiwon lafiyar al'ummar Nijar musamman mata da yara ƙanana da ayyukan bayar da ilimi ga 'yan mata. Ministar harkokin wajen jamhuriyar Nijar Madam Kane Aisha Bulama ta bayyana cewa tuni kasar ta shirya wata tawagar manyan jami'an da za su halarci taron da kasashen duniya ke shirin gudanarwa a birnin lavalet kan batun bakin haure a ranakun 11 da 12 ga watan nan na Nuwamba. Don duk wannan abubuwan mun yi nazari bisan su mun shirya kundin mu wanda za mu da shi can Lusomi lavalet bisa mun tabbata da ya haɗi suna da niyya su kama mu Nijar bisa wannan amma mu abin da mun kasa gaba shine abin da ya sa mutane suke barin ƙasarsu su tahi menene yasa mutane suke barin kansu su to ne ya kamata a kama magani sule mumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.